Daga Washington DC a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Kan mita 49 ko kilo has 6,670. da mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya niyya da lol da nomad fm a ƙasar ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a alfa rediyo da marhaba rediyo sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta mu na kafofin sada zumunta a tiktok instagram whatsapp da youtube jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Madina Dauda ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki da ke Washington DC. Muke muku marhaban da kamo shirinmu na wannan dare ta Asabar. Yau 21 ga watan Fabrairu na shekara 2026. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga sahabu Aliyu Imam ɗauke da kanun labarai. shugaban amurka donald trump zai aza harajin kashi goma sha biyar cikin ɗari kan kayayyaki da za a shigo da su kasuwannin amurka shugaba emmanuel macron na faransa ya yaba da hukuncin da kotun kolin amurka ta yanke kan kudin fito da amurkan take azawa abokan hulɗar kasuwancinta ukraine kuma ta kai hari kan masana'antar kera makamai masu linzami masu cin dogon zango da matsakaita a rasha kanan labaran kenan A fagen rahotanni za ku ji wata hira ta musamman da GTA Hausa Amurka ke magana ta da shugaban jam'iyyar ABC na jihar Gombe. Da zarar mun kaddamar da raba kati a Gombe, to kowa zai iya zuwa za mu sanar da gurabin da za a je a karɓi kati. Sai wata hira kan tsaro a jihar Neja da ne da ɗan majalisa mai wakiltan Bargo da Agwara, Honorable Jafaru Muhammad. Abun bakin ciki rashin respon da muke samu daga bangaren gwamnatin tarayya kafin rahotannin su zo muku bari miƙa ku ga sahabu imam aliyu domin ya kawo mana cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai ƙara kuɗin fito kan kayayyaki da ke shiga kasuwannin Amurka daga dukkan ƙasashe zuwa kashi goma sha biyar cikin ɗari daga kashi goma da ya ayyana tun farko a jiya, wadda shine mataki mafi yawa da zai iya azawa a hukumance bayan da kotun kolin Amurka ta soke matakan haraji da ya ɗauka a baya. Tun da farko a jiyan shugaba Trump ya ba da sanarwa zai ƙaƙaba a ƙasashen duniya harajin kashi goma cikin ɗari bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin cewa ya wuce makaɗi da rawa wajen amfani da wata dokar ta ɓaci wajen aza ƙasashen duniya haraji sabbin harajin za su ta'allaka ne ƙarƙashin wata dokar da ba a taɓa amfani da ita ba da ake kira section 122 da turanci wadda ya ba da damar a aza haraji ko kuɗin fito zuwa kashi goma sha biyar cikin ɗari na tsawon kwanaki ɗari da hamsin amma za a buƙaci majalisar dokoki ta ɗauki mataki idan zai zarce haka babu wani shugaban amurka a tarihi da ya taba amfani da wannan doka sashe na 122 ko section 122 da turanci saboda haka babu mamaki idan aka kalubalanci matakan a gaban kotu a halin da ake ci kuma bayan da kotun kolin amurka ta goyi bayan matakan da shugaban amurka donald trump ya ɗauka fiye da dozin biyu a baya wadda ya ba shi damar sauya alƙiblar gwamnatin amurka ta fuskar harkokin shige da fice wato immigration aikin soja aikin gwamnati da sauransu da alamun kotun ta kai makura kamar yadda aka ji jiya juma'an kotun ta warware muhimmin matakin gwamnatin sawa na biyu ta yanke hukunci mai tasiri cewa matakan azawa kusan illahirin masu hulɗar kasuwanci da amurka haraji ya wuce hurumi da doka ta bashi har yanzu dai kan batun kuɗin fiton shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa a yau asabar cewa hukuncin da kotun kolin amurka ta yanke jiya juma'a kan haraji da shugaba trump yake aza cinikayya da amurka ya ce yana da kyau hakan ya kasance akwai sashin gwamnati da zai iya taka wani sashe birki karkashin tsarin demokradiyya babu laifi idan ana da kotun koli ma'ana akwai doka da oda Macron ya faɗa da yake amsa tambaya dangane da hukuncin da kotun kolin Amurkan ta yanke a jiya Juma'a a matakan haraji da shugaba Trump yake ɗauka a baya ba cewa kotun take cewa ba bisa ƙa'ida ba. Yana amsa tambayar ce a wani bikin baje koli na kasuwannin gona da aka yi a Faransa. Ya kara da cewa Faransa za ta yi nazarin makomar sabon haraji na kashi goma cikin ɗari ga dukkan ƙasashen duniya masu hulɗa da Amurka ta fuskar kasuwanci. domin ji Macron Faransa tana son ta ci gaba da sayar da kayayyaki da take sarrafawa da suka hada da kayan amfanin gona, kayan alatu da kwambo da kuma ta fuskar jiragen sama. Ita akwai buƙatar ya kasance akwai tsinkaya idan kasashe za su saka wa juna ba wai kawai a yi ta gaban kai ujin mu'amala ba. A halin da ake ci kuma dubban 'yan Faransa ne suka yi mace a yau Asabar a birnin Layon inda a makon jiya aka kashe wani mai ra'ayin mazan jiya. da ake zargin ƴan tsantsi ne suka lakaɗa masa duka har lahira lamari da ya matuƙar kaɗa 'yan ƙasar faransa Ƴan sanda sun bayyana damuwar macin na yau asabar ya zama tarzoma saboda birnin na layin yana cike da masu ra'ayin riƙau da kuma ƴan tsantsi yau asabar indiya ta sanya hannu kan yarjejeniyar cinikayya da ƙasar brazil wani mataki na fara da haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu ta fuskar haƙar ma'adinai a ƙoƙarin New Delhi na samarwa masana'antunta ƙarafa a daidai lokacin da duniya take rige-rigen neman ma'adinai da wasu albarkatun ƙasa domin bunƙasa masana'antunsu. An yi bikin sanya hannun kan yarjejeniyar ne a gaban Firaministan Indiya Narendra Modi da kuma takwaran aikinsa na Brazil Luis Inacio de Silva, wanda tun a farkon mako ya isa birnin New Delhi domin ziyarar aiki na kwanaki uku. Brazil tana daga cikin manyan ƙasashen duniya masu arzikin ta ma da ƙarafa kuma tana da muhimman sinadarai da ake buƙata wajen sarrafa ƙarafan waɗanda ta adana. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yau Asabar Ukraine ta ba da sanarwa cewa ta kai farmaki kan wata masana'antar ƙera makamai masu linzami a can wani wuri mai nesa a Rasha Kiev ta yi amfani da makami mai linzami wadda ta kera a cikin gida waje kai wannan farmaki da ta kai wa rashin a cikin dare. Rundunar mayakan Ukraine ɗin ta kuma faɗa a cikin sanarwar da ta fitar cewa masana'antar da ta kai wa harin yana wani gari da ake kira Votkins mai tazarar kilomita dubu da hudu daga Ukraine inda rashin take kera makamai masu linzami masu cin dogon zango da kuma matsakaita. haka zalika ukraine din ta ce ta kai hari kan wata tashar iskar gas a yankin rasha da ake kira samara a jamus jam'iyyar siyasa da take mulkin kasar mai ra'ayin mazan jiya a yau asabar ta amince da wani kuduri a majalisar dokokinta da zai hana yara ƙasa da shekaru goma sha hudu da haihuwa shiga shafukan sada zumunta kuma ta bullo da ƙa'idoji masu tsanani wajen tsanan wato wajen tantance shekarun masu mu'amala da dandalin sada zumunta mataki da ke ƙara ƙaimi a Jamus da ma wasu ƙasashen Turai. Ƙasashen Turai da suka haɗa da Spain ko Andalusiya da Girka da Faransa da Birtaniya da suna nazarin irin waɗannan dokoki da matakai na ƙayyade shekarun masu mu'amala da shafukan sada zumunta irin su TikTok da kuma Instagram. Matakan sun biyo bayan misali da aka gani a ƙasar Australia wacce a bara ta zama ƙasa ta farko a duniya da ta tilasta wa dandalolin sada zumunta da shekarun masu amfani da su. Labarun duniya kenan da sahabu Imam Aliyu ya karanto mana, yanzu sai shiga fagen rahotanni. A zantawarsa da wakilin GTA Hausa Amurkawa ke magana a Gombe, shugaban jam'iyyar ADC a jihar Alhaji Nasiru Lawal Mai Goro ya bayyana cewa jam'iyyar ta bullo da sabon salo yadda za ta gudanar da rajistar zama memba a jam'iyyar tare da kuma yin alwashin samar da kyakkyawan shugabanci kofa buɗe ga al'umma idan suka yi nasara. ga yadda hirarsu ta kasance. sunana alhaji nasiru lawan mai goro na jam'iyyar adc na jihar gombe kamar yadda hukumar zaɓe ta ba wa ɗan najeriya daman ya zo ya yanki katin zaɓe haka jam'iyyar adc ta ba wa dukkan ɗan najeriya duk ɗan jihar gombe dama da zaran mun kaddamar da raba kati a gombe to kowa zai iya zuwa za mu sanar da gurabin da za a je a karɓi kati sannan mu akwai website in kana so za ka iya shiga website dinmu na adc ka yi rijista da kanka sai ka yi printing din a takardar da aka baka sai ka zo da shi cibiyoyin da aka kafa sai su sa wannan sunanka a rijista na anguwanka wannan shine tsarinmu da yaddan allah adc za ta samar da jagoranci wadda zai tausaya wa talaka wadda zai talaka zai san cewa yana da shugabanni ba ba iyayen gida ba domin yanzu shi dan jihar gombe an mai da shi kaman bawa ne a ƙarƙashin ubangidansa amma amma mu in Allah yadda jagoranci da za mu samar wa jihar Gombe da Najeriya shine jagorancin shugaba da wanda ake shugabanta jagorancin shugaba da wanda ake shugabanta ko shi shugaba yana da jin zafi na duk abin da ya samu wanda yake shugabanta yana da damuwa yakan fit wanda yake shugabanta damuwa in ya ga wanda yake shugabantan ya shiga cikin wani hali ba yana ba jefa shi yake yi a ciki damuwa ba kamar yadda gwamnatin yanzu take jefa ɗan jihar Gombe cikin fitina da damuwa

lallaba bari kora halin duniya sai zannu yan najeriya suna nan suna ta jura suma suna nan suna magana su a su ni ji ce jama'a zuwan kilintin ga najeriya sheri na zuwan kilintin kuma bai zama alfahari ba ban ga abin da ya kara ba ya ishe mu da bashi da bashin da ya kyale mu ba su ko sisi ba da maɗibi kuɗin mu don an kashe don tarho ke duniya ke halin kina ban tsoro lallaba bare kora mijin aija ka fi sannu duniya sai sannu in mu kiɗan mu muke yi wasu ba kiɗin ga su kai ba yanzu ba kiɗin ga in gane mai murna ta yanzu ba kiɗin ga in gane mai gune min yanzu ba kalangu ina gane mai ɗauka ta in gane wanda da in gane wanda ba ɗa rayuwa rahoton mu sai rahotonmu na biyu shi ma hira ce da na yi a kan yadda batun tsaro da ta kici ta cinyewa a mazaɓar bargu da agwara ta jihar neja da ɗan majalisa jafaru muhammad shatiman bargu inda ya koka a kai ga yadda hirarmu ta kasance yanayin da ƙasa ke ciki tun lokacin da kice maganar cewa an yi taki na tun wannan lokacin har yau ba a zauna lafiya ba abu ne wannan ya taso wannan ya wuce wannan ya taso wannan ya wuce daga wannan lokacin zuwa yau mun yi hasarar rayuka ɗaruruwa ɗaruruwa kuma abin baƙin ciki rashin respond da muke samu daga bangaren gwamnatin tarayya har zuwa na jiha ta ɓangaren security wanda yake allah ya shaida ya sani a matsayina na wakili ina ƙoƙari in isar da saƙo abin da mutane ke ciki ga duk wanda ya kamata ya sani na yi kuma mai girma gwamna yana nashi kokari tsakanin da Allah amma babu tonop. kuma babu biyan bukata saboda abu ne wanda yake idan kin kula yanzu muna magana an an kai farmaki a garin kwankwaso an kashe mutum 30 zuwa mutum 40 da wani abu yanka yadda ake yankan rago haka ake musu yanka kuna da kwankwaso a jihar Niger. muna da kwankwaso a constituency na a garin hukuma ta Borgu a Niger state gari ne mai tarihi wanda yake a cikin kasan bargo yana gari na farko da aka fara kafawa wanda ya fi kowace tarifi shine suka je suka shiga suka kashe mutane sama da arba'in suka je suka kashe mutane sama da arba'in suka je suka yanka su kuma abin takaice abin bakin ciki turan da aka yanka su suka wuce shekaran jiya kenan kwana biyu jos ba dai wanda ya je sun gaba abin da aka yi sun sake dawowa jiya kuma jiya wace rana jiya talata haka suka dawo kuma suka shiga cikin garin kwankwason nan duk da da yake sun kona garin suka bi gidan da suka so su kona ba suka dinga sami shi sai da suka kona garin nan suka je akwai mutane da suka ga cewa suna zuwa kowa ya kama gudu wayanda suka sama daga wayanda suka zo aziya ne sai ko wayanda yake da tijawa ne ba su iya tafiya aka ba su cikin gida kuma mutanen suka sa saboda rashin imani irin nasu suka sa musu wuta mutanen duka suka kone dattawan nan duka dattawan suka kone a halin yanzu garin gaba daya gari ne mai dimbin tare wanda yake da ɗaruruwan shekaru ba wai magana yanzu ba saboda a cikin garin borgu emirates kwankwaso na harkon gari wanda aka fara kafawa tsohon gari ne mai tarihi amma yau sun walakanta jama'a nan sun walakanta mu sun walakanta ƙasar nan kuma abun bakin ciki neighboring town da ke kusa ga kusa irin su fisa kabe shafaci eh, kigwar duk ko ne yau duk an watse saboda da muna ganin mutane muna ganin muna ba su kwanta musu da hankali to amma abun kai ma wani lokaci dole ka dubi shi ta wani gefe saboda duk wanda yake ka san mutum kana tare da shi ka ji an kama su an yanki shi kaga gobe ba za a yi ka kai ma abun ya zo gare ka to yanzu dai wallahi idan ba taimaka aka ba kasan gaba ɗaya za ta wace kuma sai ta koma hannunsu ko shine ma manuhansu ba mu sani ba saboda abun na ba da mamaki shi menene dalilin wannan abu kun yi wani yunkuri don ganin shugaban kasa ko shugabannin hukumomin tsaron kasa ya mun yi kokari mun zama jiya da shugaban kasa da dare da ni da gwamna na da wasu sanatoci saboda mu shaida mai abin da yake ciki saboda idan ma bai ji ba ya ji daga bakin mu da abin ya shafa direct kuma mun gaya masa kuma mun bayanan da muka yi da shi kuma ya nuna akwai alamun za a ɗauki mataki wanda yake matakin muke so mu gani a ƙasa don a halin yanzu mun gaji da za a yi za a yi ba abin da aka yi saboda yau duk wanda ya lalace yana irin wanga da biya idan bai ga an ɗauki mataki ba kuma gaba zai je a har yanzu nake muke maganan nan suna ƙauyen fisa suna nan suna halaka mutane suna yanka mutane suna abun da suka ga dama mutane sai su hito kuwa su yi kwana uku su yi sati ɗaya suna yanka mutane sati ɗaya suna yanka mutane kuma ba abin da za a ce musu a yi ma security duk wani security da ya kamata a bari ya sani mun gaya masa ba response Ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba. kewaye duniya jama'a assalamu alaikum kuma barkanmu da warhaka da sake saduwa da kowa daidai wannan lokaci shirin na kewaya duniya za mu faro shi ne yau daga arewa maso yammacin najeriya wato yankin zamfara da sokoto inda 'yan bindiga suka kai wani mummunan hari 'yan kwanakin nan can yankin arewa masu yamma inda har suka kashe mutane da dama kana kuma shi kwamandan su wato turji ya arce ya zuwa cikin daji a yayin da dakarun sojojin najeriya suke farautar sa ruwa a jallo don su kamo shi to amma dai an kashe babban mataimakinsa wato aminu kanawa tare da wasu kwamandojinsa da yake ji da su da kuma wasu wato dakarun nasa su 21 an danganta wannan mummunan hari da aka kai a yankin na zamfara da sokoto a kansu dama yaran turjin ne inda suka kashe mutane da dama a can ƙauyen lugu ana ci gaba dai da farautar shi tirji da kuma su waɗannan dakaru waɗanda har suka kashe mutane 33 a ƙauyen bui da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta arewa a nan jihar na kebbi har wa yau a najeriya a jihar ondo da ke yammacin ƙasar wasu mahara 'yan bindiga sun kashe basirakin sarkin agomu a yankin karamar hukumar akure ta arewa oba kahinde jacob faladun sa'ada suke ƙoƙarin yin garkuwa da shishi kuma ya jajirce a nan fadar tata sai suka ranta mai wani gwalman karfe a kansa wanda shi shine sanadiyar mutuwar tasa yan bindigan dai su goma sun ɗauki wannan mataki ne domin sun yi harbi amma harsasansu ba su huda wannan ba su rake ba saboda irin tsatsa tsatsabensu na masu mulki kwamishinan 'yan sanda na jihar ya sa an ƙara ɗaukaka matakan tsaro da farauto waɗanda suka aikata wannan aika-aika don a kamo su a hukunta su yanzu sai mu garzaya ya zuwa gabas ta tsakiya. A yankin zirin Hamus a bangaren Gaza ana ci gaba da tashin hankali inda farashin mai har ya yi tashin goron zabi sabili da wato tsoron yankewar jigilar man fetur sabili da tarzoman da ke tsakanin ƙasar amurka da kuma ta iran iran dai ta rufe wannan zirin gaza ne na wucin gadi domin yin atisayen soja irin abin nan na aikewa da sakonni cewa fa a shirya muke lamarin dai ya kawo damuwa dangane da jigilar man fetur dole ya tsaya sabili da ana wannan atisaye wanda hakan ya sanya farashin ɗanyen man fetur wato ya kai ga dala saba'in da ɗaya da ɗigo arba'in da ɗaya yayin da shi kuma a samfurin wti ya kai dala sittin da da da shidda ashirin bakwai. wannan zirin na gaza dai ana jigilar mai kimanin kashi ashirin bisa ɗari na man da ake bukata a duniya ana jigilar shi ta wannan wuri yadda duk wani tsaiko da zai shafi jigilar mai a wannan wurin zai yi matukar shafar tattalin arzikin duniya masana dai sun yi hasashen cewa farashin man ma na iya kaiwa dala ɗari ya zuwa ɗari da hamsin akan kowace gaggan mai matukar dai aka rufe wannan wurin gaba ɗaya yanzu dai na wucin gadi ne iran ɗin ta yi to amma dai ana nan ana tattaunawa ta diplomasiya don samo bakin zaren da za a daidaita a tsakaninsu wato su waɗannan ƙasashe biyu domin warware takaddamar da ke tsakanin nasu ita dai ƙasa amurka har ta ɓara ta yi gargaɗin cewa rufe wannan al'amari fa ba mai yiwuwa ba ne ma'ana tana nuna cewa abin zai shafi kowa da kowa a halin da ake ciki dai yanzu ana ci gaba da tattaunawa a kan batun makamar nukiliyar ƙasar iran ita tana yi don ita ma kare kai ne yayin da su kuma waɗanda suka mallaka ba sa son a matso haka bisa sanin abin da kaji ya dawo amma dai har yanzu tana ƙasa tana dabo game da takaddamar da ke tsakanin waɗannan manyan ƙasashe To amma wannan al'amari dai ya ƙara kawo hauhawan farashin mai da kuma tsabagen yin tsimin mai ga waɗanda suke da shi a ajiye ko kuma suke da shi a hannunsu domin da ya ƙare ba wani mai shigowa lamari zai dame ji. Lamarin da zai fi shafar manyan ƙasashe kamar su ƙasar Japan da Koriya ta Kudu da India Mm, wanda kuma bayan ya shafe sun zai sa ala dole kowanne su rika ɗan tsimin mai ɗin kada a fito da shi haka nan ya maza ya kare wanda ƙarewarsa zai zamanto wata fitina ko bala'i a gare su. nake jin zamu dasa aya sani shafi amurka ke magana Shirin mu kewaye duniya kenan wanda sani shu'aibu malumfashi ya shirya kuma ya gabatar lokaci yayi da bala branko zai bamu labaran wasanni bari mu fara da bangaren zawancin 'yan wasan kwallon kafa ta duniya a yayin da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united na tsakiya dan kasar brazil casemiro dan shekaru 33 da haihuwa yake yunkurin karkare kontrakinsa da kungiyar kwallon kafa ta manchester united manyan kungiyoyi da suka hada da kungiyar kwallon kafa ta porto da kuma kungiyar kwallon kafa ta inter miami na kasar amurka sun nuna sha'awar su na ganin cewa sun dauko dan wasan da zarar kontrakinsa ya kare a kungiyar kwallon kafa ta manchester united a gefe guda kuwa kungiyar kwallon kafa ta everton ne ta sanya dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta chelsea liam dilaf a cikin jerin sahun 'yan wasan da take kokarin ta mallake shi lokacin bazara dan wasan mai shekaru 23 da haihuwa ya kasance a kungiyar kwallon kafa ta chelsea ne daga kungiyar kwallon kafa ta ipswich town a lokacin bazara da ta gabata daga nan kuma za mu leƙa wasu ɓangarori na wasanni da ake fafatawa a gasar premier league la liga ga kuma wasan serie a na kasar italy hada da bundesliga da kuma liga na ƙasar faransa inda a yanzu haka ake fafatawa a wayansu wasannin mako mako a gobe idan allah ya kai mu a gasar premier league kungiyar ƙwallon kafa ta fulham suna tare da kungiyar ƙwallon kafa ta sunderland da misalin karfe uku a gogon nigeria nottingham forest za su karɓi wakuncin liverpool yayin da crystal palace suna tare da kungiyar ƙwallon kafa ta wolves tottenham a gida gida da su barje gumi a babban wasan da za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. A La Liga da kasar Spanish kuwa kungiyar kwallon kafa ta Getafe ne a gobe za su bar gumi da Sevilla. Barcelona za su karɓi bakuncin Levante kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo suna tare da Mallorca. Villarreal da misalin karfe 9 agogon Najeriya na dare suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Valencia. A gasar Serie A kuwa yaruna ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta torin sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Atalanta su ma a gobe suna tare da Napoli. AC Milan suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Fama yadda Roma za su karɓi hukuncin kungiyar kwallon kafa ta Cremonese. Idan muka leka Bundesliga na kasar Germany kuwa kungiyar kwallon kafa ta Freiburg gobe za su fafata da Borussia Mönchengladbach. Kungiyar kwallon kafa ta FC Pauli za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Hendham da misalin karfe 7 da rabi a agogon Najeriya na dare za su karɓi Stuttgart. Sai mu leka gasar Ligue na kasar Faransa yayin da kungiyar kwallon kafa fafata nantes za su fafata da lihavias sai kuma kungiyar kwallon kafa ta nines suna tare kungiyar kwallon kafa ta laurenti strasbourg kuwa za su karɓi bakuncin olympiacos marcel ne yayin da kungiyar kwallon kafa ta auxerre za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta rennes hanga suna tare da kungiyar kwallon kafa ta lille a gasar liga na kasar faransa bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai ƙara kuɗin fito kan kayayyaki da ke shiga kasuwannin Amurka daga dukkan ƙasashe zuwa kashi goma sha biyar cikin ɗari daga kashi goma da ya ayyana tun farko a jiya, wadda shi ne mataki mafi yawa da zai iya azawa a hukumance bayan da kotun kolin amurka ta soke matakan haraji da ya ɗauka a baya. tunda farko a jiyan shugaba Trump ya ba da sanarwa zai kakaba a kasashen duniya harajin kashi goma cikin ɗari bayan da kotun kolin ta yanke hukuncin cewa ya wuce makaɗi da rawa wajen amfani da wata dokar ta ɓaci wajen aza a kasashen duniya haraji sabbin harajin za su ta'allaka ne ƙarƙashin wata dokar da ba a taɓa amfani da ita ba da ake kira section 122 da turanci wadda ya ba da damar a aza haraji ko kuɗin fito zuwa kashi goma sha biyar cikin ɗari na tsawon kwanaki ɗari da hamsin. Har yanzu dai kan batun kuɗin fiton shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a yau Asabar cewa hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke jiya Juma'a kan haraji da shugaba Trump yake aza cinikayya da Amurka ya ce yana da kyau hakan ya kasance akwai sashin gwamnati da zai iya taka wani sashe birki karkashin tsarin demokradiyya. Babu laifi idan ana da kotun koli ma'ana akwai doka da oda yau asabar india ta sanya hannu kan yarjejeniyar cinikayya da ƙasar brazil wani mataki na fara da haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu ta fuskar haƙar ma'adinai a ƙoƙarin new delhi na samarwa masana'antunta ƙarafa a daidai lokacin da duniya take rige-rigen neman ma'adinai da wasu albarkatun ƙasa domin bunƙasa masana'antunsu an yi bikin sanya hannun kan yarjejeniyar ne a gaban firaministan indiya narendra modi da kuma takwaran aikinsa na brazil luis inacio de silva wanda tun a farkon mako ya isa birnin new delhi domin ziyarar aiki na kwanaki uku Yau Asabar Ukraine ta bada sanarwa cewa ta kai farmaki kan wata masana'antar kera makamai masu linzami a can wani wuri mai nesa a Rasha. Kiev ta yi amfani da makami mai linzami wadda ta kera a cikin gida waje kai wannan farmaki da ta kai wa rashin a cikin dare rundunar mayakan ukraine ɗin ta kuma faɗa a cikin sanarwar da ta fitar cewa masana'antar da ta kai wa harin yana wani gari da ake kira votkins mai tazarar kilomita 1,400 daga ukraine inda rashin take kera makamai masu linzami masu cin dogon zango da kuma matsakaita masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na daren yau sai allah ya kai mu ranar litinin za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye masu ƙa'itarwa da ƙarfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga sahabu Imam Aliyu wanda ya taya na gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri. Mu huta lafiya.